Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد Hausa VOH ne ke magana a cikin shirinsa na karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma sai shirin nan na amsoshin tarbiyya sai shirin Afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jirin shirin namu na wannan lokaci. Waɗannan dai su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurari za a kasance a tare da mu. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne ke muku lalai marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan mustapha adam ya fara karanta mana labaran duniya labaran duniya da farko ga kanunsu. shugaban tagar iran a tattaunawar fiana ya bayyana cewa muna gab da cimma yarjejeniya hukumar kwana-kwana a najeriya ta gargaɗi mutane kada su rika ajiye man fetur a gidajensu domin kaucewa tashin gobara an harba wani tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar zimbabwe mazaunin kasar afirka ta kudu to yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun. mataimakin ministan harkokin wajen iran ya bayyana cewa muna gab da cimma yarjejeniya a birnin vienna mataimakin ministan harkokin wajen na iran wanda yake jagoranta tawagar kasar a tattaunawar nukiliya a birnin vienna ali bakari kani ya ce lokaci ya yi da dukkanin bangarori da suke cikin tattaunawar za su yanke hukunci na ƙarshe sannan kuma ya da cewa an kusa ƙullar jejeniyar ƙarshe bakari wanda ya wallafa sako a shafinsa na twitter ya ƙara da cewa bayan tsawon makonni na tattaunawa mun kusa cimma yarjejeniya a kowane lokaci daga yanzu sai dai ba za a kudu yarjejeniya a kan wani bangare ba matukar ba a yarda da dukkanin batutuwan da aka bijiro da su ba tun a ranar da bakwai ga watan disamba ne dai aka buɗe tattaunawa karo na takwas sai dai an rika samun tsaiko inda wakilan kasashe suka komawa gida domin yin shawarwari da gwamnatocinsu haramtacciyar kasar isra'ila ta kai hare-hare da makamai masu linzami a kusa da birnin damascus a jiya da daddare kafar watsa labarai ta alnashira ta ambaci cewa da safiyar yau alhamis ne dai jiragen yakin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai hare-hare a yankin kanul sheikh da ke kudu da birnin damascus kamfanin dillancin labarun sana na kasar siriya an bato cewa da misalin karfe ɗaya da minti talatin da tsakar daren jiya ne dai jiragen yakin na haramtacciyar kasar isra'ila suka harba makamai masu linzami a kan yankin na kanul sheikh wanda yake kudancin birnin damascus kamfanin dillancin labaran ƙasar ta siriya ya ambaci cewa harin ya yi sanadiyar asarar dukiya kamfanin dillancin labaran reuters kuwa cewa an ji kara fashewar abubuwa da ƙarfi a yankin da aka kai harin sai dai sojojin ƙasar ta siriya sun yi nasarar kaɓo makayan masu linzami takwas da 'yan sahiyoniyar suka harba daga lokaci zuwa lokaci sojojin haramtaccen kasar isra'ila sukan kai wa kasar siriya hari sai dai sojojin kasar kan kakkaɓo mafi yawancin makamai masu linzamin da ake harbawa to kuna ta da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran hukumar kwana-kwana a najeriya ta gargaɗi mutanen ƙasar da su nisanci ajiye man fetur a gidajensu domin kaucewa tashin gobara. hukumar kwanakwa dai ta fitar da wannan sanarwar ne a daidai lokacin da ake fuskantar karancin man fetur a gidajen mai da a bisa al'ada mutane kan sayi man su ajiye shi a gidajensu saboda tsumi mukaddashin shugaban hukumar kashe gobara ta ƙasa mr karebu samson ya fitar da gargaɗi ta bakin kakakinsa mr abraham paul a jiya laraba a birnin abuja yana mai cewa yin gargaɗin ya zama wajibi idan aka yi la'akari da cewa man fetur yana da sauƙin kama gobara idan ba a sa ido a kansa ba mr samson ya kuma ce ƙin yin aiki da matakan hana gobara ka iya jefa rayuka da dukiya cikin hatsari a halin da ake ciki dai a yanzu ana fuskantar karancin man fetur a cikin ƙasar najeriya lamarin da ya sa harkoki da dama suka ta'azzara. an harbe wani tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar zimbabwe mazaunin kasar afirka ta kudu rahotanni daga kasar ta afirka ta kudu sun ce tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar zimbabwe charles yohana ya rusu ne a lokacin da aka yi kokarin satar motarsa shi dai yohan ya kasance dan wasan kwallon kafa zimbabwe mai tsaro a yayin da kasar ta yi wasanni a cikin kokarin cin kofin afirka a shekara ta 2004 sau 23 yohana ya yi wa kungiyar kwallon kafa kasar ta zimbabwe wasanni tun bayan da ya yi murabus daga wasan kwallon kafa ya koma kasar afirka ta kudu inda yake bayar da horo a wata kungiyar kwallon kafa a garin johannesburg kuma yana tukin motar haya dan uwan mamacin ya bayyana cewa an kwace masa mota ne sannan kuma aka harbe shi aka to ƙarshen labarin duniyar kenan To a gaida ba Adam wanda ya fasara kuma karanta labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH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 sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan shirin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya, Toy Wenesland, ya yi kira ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila kan ta dakatar da gine-ginen matsugunan Yahudawan Sahiyoniya 'yan kaka gida cikin gaggawa a yankunan Falasɗinawa da ta mamaye saboda gine-ginen suna matsayin karya hurumin ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya ne, sannan ya jaddada yin kira gare ta kan kawo ƙarshen koren Falasɗinawa daga muhallinsu. Wannan kira na Toy Wenislan ya zo ne a yayin jawabin da ya gabatar a gaban kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ya mayar da hankali a jawabin nasa kan rahoton babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya karo na ashirin kan neman aiwatar da ƙudurin kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2334 da aka fitar tun a shekara ta 2016 dangane da batun gine-ginen matsugunan Yahudawan Sahayuniya 'yan kaka gida a yankunan Falasɗinawa Towa Naslan ya fayyace cewar gine-ginen matsugunan Yahudawan sahayuniya da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila take yi a yankunan Falasɗinawa da Tamami ke ta hurumin ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya ne a fili ƙarara kuma matakin yin kafar ungulu ce ga dokokin ƙasa da ƙasa don haka ya kira ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da ta hanzarta dakatar da duk wasu gine-gine da take yi a yankunan Falasɗinawa da Tamami. sabon rahoton babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kan batun wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kunshi lokaci ne daga ranar 29 ga watan satumba zuwa 9 ga wannan wata na disamba na shekara ta 2021 babban jami'in majalisar ɗinkin duniya na musamman kan shirin wanzar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya toyi wa naslan ya kara da cewa ci gaba da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida a yankunan falasinawa da suke gabar yamma da kogin jordan da gabashin birnin kudus lamari ne da ke ƙara janyo tsananin damuwa musamman shirin gudanar da gine-gine a wuraren da suke janyo kace na ce kuma wuraren da suke da matukar mahimmanci saboda waɗannan wurare suna daga cikin yankunan falasinawa da za a kafa ƙasar falastinu mai cin cikakken gashin kanta daga cikin wuraren akwai yankin e1 da tarorot da kuma gibat hamatos To Naslan ya kuma bayyana cewa yana cikin halin damuwa kan yiwuwar koran wasu iyalan Falasɗinawa da suke zaune a yankunan Sheikh Jarrah da Silwan da suke gabashin birnin Kudus da aka mamaye tsawon shekaru da dama. sakamakon haka to Wenisland ya kirayi mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da su kawo ƙarshen bakar siyasar su ta koran Falasɗinawa daga muhallinsu da kuma amincewa da tsare-tsaren da za su ba da dama ga al'ummar Falasɗinu wajen gudanar da gine-gine a yankunan da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar musu da mallakar su domin samun rayuwa cikin aminci da zaman lafiya. a gefe guda kuma a jawabin nasa babban jami'in majalisar ɗinkin duniya na musamman kan shirin wanzar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya to wenisland ya bayyana jin daɗinsa da kuma yin maraba da shirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na gina wasu dubban gidaje ga falasinawa a yankin isawiya da ke gabashin birnin kudus da aka mamaye da kuma yankin si yana mai kwadaitar da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan ci gaba da wannan kyakkyawan tsari akai-akai gami da ba da izinin gudanar da gine-gine ga kowa da kowa sannan da amincewa da tsare-tsaren falasinawa na gine-ginen gidajensu a yankin si da kuma gabashin kudus hakanan towe nislan ya bayyana damuwarsa kan matsalar tashe-tashen hankula na baya-bayan nan a yankin gabar yamma da kogin jordan da aka mamaye da kuma birnin kudus yadda aka samu bullar taɓarɓarewar matakan tsaro a yankunan wani yana cewa bullar gumurzu da ƙaddamar da hare-hare tare tsakanin falasinawa da yahudawan sahayoniya gami da dirar mikiyar da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi kan falasinawa ciki har da yankin a da kuma matakan wuce gona da iri da tsagirin yahudawan sahayoniya suke ɗauka kan falasinawa da kuma kiran da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa suka yi na ɗaukan matakin ƙalubalantar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da makamai duk al'amura ne da suke ƙara janyo tashin tashin hankali a jawabinsa ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan bullar tashe-tashen hankula na baya-bayan nan a yankin gabar yamma da kogin jordan da aka mamiye wani silan yana mai bayyana cewa a tashe-tashen hankulan gabar yamma da kogin jordan da aka mamiye tun a ranar 29 ga watan satumban wannan shekara falasinawa goma sha biyu ne aka kashe ciki har da mace guda da ƙananan yara hudu kuma jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ne suka tabka wannan ta'asar a lokacin da falasinawa suke gudanar da zanga-zangar lumana bayan da jami'an tsaron suka afka musu lamarin da ya rikide zuwa tarzoma inda jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi da'awar cewa masu zanga-zangar ne suka fara afka musu kuma a bayan hakan jami'an tsaron gwamnatin ta haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai samame zuwa gidajen falastinawa tare da yin awon gaba da dama daga cikinsu hakanan gumurzun na yankin gabar yamma da kogin jordan da aka mamiye ya jikkata falastinawa 306 kuma uku daga cikinsu mata gami da yara 53 kuma sha shida daga cikinsu sun samu raunuka ne sakamakon harbi da bindiga kamar yadda falasinawa talatin da tara da wasu ƙananan yara hudu suka samu raunuka sakamakon wuce gona da irin tsagerun yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida baya ga har wuce gona da iri kan dukiyoyin falasinawa a wurare da da ashirin 121 a yankunan a gefe guda kuma gumurzun ya lashe rayukan yahudawan sahayoniya biyu tare da jikkatan wasu talatin na daban ciki har da mata mata biyu da yara biyu gami da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tara kamar yadda jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi amfani da bindiga kan Falasinawa kuma a nasu bangaren Falasinawa suka yi amfani da wukake wajen sukar yahudawan sahiyoniya gami da jifar su da duwatsu kamar yadda Falasinawa suka kai hare-hare kan wurare 500 na yahudawan sahiyoniya tare da barnata musu dukiyoyi kamar yadda to Wenislan ya fayyace cewar matakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauka na ci gaba da gudanar da matsugunan yahudawan sahaniya 'yan ƙaƙa gida da koran falasinawa daga muhallinsu gami da rushe-rushen gidajensu tare da ƙarin matsalolin ƙarancin kuɗaɗe da taɓarɓarewar harkar tattalin arziki a yankunan falasinawa da aka mamaye suna ƙara ta'azzara halin da ake ciki da kuma kawo cikas ga shirin zaman lafiya tsakanin falasinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila babban jami'in majalisar ɗinkin duniya na musamman kan shirin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya ya kuma jaddada cewar idan aka bar matsalolin da suke faruwa tsakanin falasinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna ci gaba da gudana kamar yadda suke to lalle za a kai ga taɓarɓarewan al'amura a gabar yamma da kogin jordan da aka mamaye kamar yadda matsalolin za su haɗa har da yankin zirin gaza da kuma kawo cikas a shirin dakatar da buɗe wuta da aka cimma a watan mayu maio dangane da batun yankin zirin gaza babban jami'in majalisar ɗinkin duniya na musamman kan shirin wanzar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya to wanislan a jawabinsa ya bayyana cewa halin da ake ciki a yankin zirin gaza ya kasance mai raunana zuciya don haka ya yi nuni kan muhimmancin karfafa ɗaukan matakan dakatar da bakar siyasar zalunci kan yankin musamman killace yankin tare da ba da damar biyan bukatun al'ummar falastinu na yankin zirin gaza da nufin cimma dawwammamen zaman lafiya yana mai jaddada cewa dole ne a kawo ƙarshen killace yankin zirin gaza kamar yadda ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1860 ya jaddada haka tun a shekara ta 2009 wani Islam ya kuma jaddada yin kira ga dukkanin bangarorin Falasinawa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila kan muhimmancin ɗaukar matakan kai zuciya nesa da nufin sassauta matsalolin tashe-tashen hankula a tsakaninsu don wanzuwar zaman lafiya da sulhu. A ƙarshe babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan shirin wanzar da zaman lafiya da sulhu a yankin gabas ta tsakiya Towan Shirin duniyar mu a yau kenan. To masu sauraro kada Anisa nisa don kwa ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Hassan barka ne ke muku salama a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke tattaro ra'ayin ku masu saurare kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Kuma ba tare da bata lokaci ba ga malamin mu na farko akan faifai. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai magana lawal boy da ke ban zazzau jihar Kaduna a nan Najeriya ina so a bani dama in yi tsokaci game da wata matsala da take tun karo mu ko kuma ta shafe mu ma tun daga shekaran jiya zuwa jiya har ya zuwa yau to ba san ma ranar ta ba don ba mu ga wani kokari da wani ya kwasa da mataki da ake ma ɗauka ba wato karamar hukumar tsari da sabon gari na jihar kaduna da kuma kaduna gaba daya mun ɗauko wata matsala da take so ta afko mana game da matsala ta wato rashin man fetur na ababen hawa to kusan duk wani maruri allah ya sa da muna da jibi da mai wadda kusan a rashin su akan haifar da matsaloli da dama ko kuma wasu ma su rasa abincin da za su ci sakamakon ba wutan nefa kuma sannan fetur ya yi wahala to yi da nake da allah ga gwamnatin najeriya kuma da jiha ta jihar kaduna da allah da su ba da kokari game da al'amuran da zai kawo ma jama'a sauki game da wannan rayuwa da suke ciki allah ka haɗa mu da masu tausayin mu ba wanda muke yin tausayin su ba Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu BOH. barkamu da haka mai magana Lawali Andu daga Niyami, Jamhuriyar ni yau abin da zan yi magana akan shi dangane da kamen da hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta najeriya ta yi kan babban mataimakin kwamishinan 'yan sanda ko kuma ce 'yan sanda na kasa gaba ɗaya a wanda gaskiya wannan abin ya ba mutane da dama mamaki kasantuwan eh, abinda wani mawaki ke cewa ka zaɓo matucinka da sunan mai cetonka to wannan kusan shi ne 'yan sanda dai kowa ya sani su ne al'umma ta yadda da su take ba su dukkanin wani yadda na kulawa da amana da dukiyoyinsu da abin da ya kama da haka amma a ce an sami ire-iren wannan babban dan sanda cikin almundana da kuma harkar miyagun kwayoyi gaskiya wannan abin allah wadarai ne allah kuma ya kara kiyaye kasashenmu da ire-iren waɗannan miyagun 'yan sanda. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ne na ku Hassan Talba George Fortescue. Ina so na amfani da wannan dama mu godiya da jinjina ga shugaban sulhu na jam'iyyar APC wato His Excellency Governor of Piobe State Honorable Alhaji Mai Malabuni. A bisa kokarinsa da jajircewarsa na ganin ya farfado da ƙananan masana'antu a faɗin jihar Yobe da kuma kokarinsa na tallafa wa ɗimbin al'umma masu ƙananan ƙananan ƙarfi a faɗin jihar Yobe da kuma sa na mai da hankali da yayi yi ta harkar kiwon lafiyar jihar Yobe da kuma ƙoƙari da ya yi ta fannin farfaɗo da ilimin jihar Yobe. A faɗin Najeriya babu gwamnan da ya kwatanta irin na gwamna mai malabuni saboda gwamna mai malabuni ya cire mana kitse daga wuta. Daga ƙarshe muna masa addu'a da fatan alheri Allah taimake shi kuma Allah ba shi nasara akan kargar mulki ku huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio ta Tahira Israel yau kuma za ni magana bisa kan wannan wannan yara diyanmu da suka taho aka halbu guda daga cikinsu allah mai wa'adi allah ji karshe allah shiga gafara eh, amma jama'a mai bi demokrasiya wa ta yi mulkin soji wuya saboda mulkin soji shi wa abin da ya ga dama ne zashi ita ko demokrasiya ita ko doka ce take bi ka diba yawan shin kowa ya tsaya ya bi doka lami lahiya lausuki. amma ka diba inda ba abin doka ka diba ka ga cikin tashin hankalin da ake da haka duk wanda ya ƙi bin doka to zai samu kuskure zai hadu da kuskure ni ne rabilu malam adam sarkin aiki na kasa baki daya allah ka rawa mu asiri fiti ne wala kira salamu alaikum assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana lawan alhaji abdu agadas Ra'ayi na yau da dan bada bisa kan jami'an tsaro namu na kasa ta niger Sautu ga jami'an tsaro na inyamiya wanda suka kashe wanga ɗalibi bawan allah kenan bai kamata a ce ko ina ba ko ina wani ya kamata a ce jami'in tsaro ya hau zuciya ya dau makami kai jami'in tsaro ka san ba wai aikin komai ne kace aikin talaka nan ne kace kenan ba ko ina wani kamata ka dau zuciya ya kamata ce sanya zuciya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muryar jamhuriyar musulunci ta hiran mai magana isu ne madaddai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku da ganin birni mai na jamhuriyar Nijar to wannan taro da shugabannin kasashen Afirka suke a to gaskiya muna musu fata alheri kuma Allah sa a yi taro lahiya kare lahiya kuma wani Allah ya sa taron nan ya amfani shugabannin kasashen namu da talakawan kasashen su baki daya na gode ku tashi lami Salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai muku magana alkasun babu liman har daga jihar Agaris. Muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya da ta Afirka gaba Yau tsokacin da nake son yi bisa ga kashen ɗalibi wanda aka yi a nan babban birnin a gaskiya kamata gwamnati ya ɗauki matakai abin ya yi yawa kwarai ana ma ɗalibai kishin kare dangi gaskiya abin ya yi yawa ya kamata gwamnati ya ɗauki matakai ya sa bincike bisa jami'an tsaro ba komi da an gani ba sai a yi halbi akwai dubaru da yawa wanda ake iya biya a hankali a hankali amma kawai komi sai a yi halbi ya kamata gwamnati da wa'anda tsaro ya shafa su yi bincike bisa wannan abun a gaskiya ya yi yawa kwarai ana kashe yara ƙanana wa'anda ba su ci ba su sha ba bisa abubuwa wanda ba su kai ba su kawo ba ya kamata a ƙara musu karfi a ƙara musu ilimi na tahiyar da al'amurra wadda suke bai kamata ba dan lokaci kaɗan a ce an kashe an kashe an kashe ya isa haka nan gaskiya salamu alaikum alkasun baba liman har daga jihar agadis assalamu alaikum sashen hausa sanin gidan radio radio iran mai albarka kenan wato kuna tare da mai sauraron kuma da kullum banzima da kenan agadis jamhuriyar niger wato an yi wata muhawara a nan a ƙasa ta niger kenan bisa kan harka albarkacin ƙasa wanda ecowas ta gudanar da shi tare da mambobin ƙungiyoyi da dama dai wanda suke cikin sashen afirka muna fatan dai wannan taro da aka yi allah sa kwalliya ta biya kudin sabulu ba tare shan shayi ba ne saboda mun saba jin irwa ga ko da yaushe talakawa ba san abin da ake amfana ba fuskar harkar tattalin abin da ke cikin ƙasa na arziki kama su mai su iraniyan su menene komi da komi talaka ba san inda harkar tikitaya ba da fatan za a rinka kaftowa ana ta ma talakawa komi a fefe domin kan magi hawaye insha Allah ma da ke na su jamhuriyar Nijar fatan alheri zuwa gare ku Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci na Iran sunana Usman Darbudo Mawura Jalo da ke nan garin Niamey a jamhuriyar Nijar. Yau zan taya al'ummar musulmin duniya ne murna dangance da zagayowar watan da an ka haifi Saidina Ali ko kuma in ce imamu ali shugaban sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh, allah ya ƙara ƙarfafar mu ga soyayya ga iyalan gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman mabiya mazhabar ahlul baiti Salamu alaikum Radio VOH Tehran kuna tare da mai magana Alkasim daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son ba da ra'ayina saman wannan eh, abu da ya faru na halbe wani ɗalibi wanda wani jami'in tsaro ya yi har ya rasa ran shi. To gaskiya wannan abu da ya faru ba mu shi daɗin shi ba. Kuma muna jan hankali da eh, hukumomi su yi bincike na gaskiya a gano wa yake da hannu cikin wannan abu da aka yi. Ba yiwuwa a ce an halbe ɗalibi kuma ba a gane shi ɗalibin yana da gaskiya ko ba da gaskiya ko kuma shi wancan jami'in tsaro ya bi ka'idodin aikin da ya kamata har ya doki bindiga ya halbe wannan ɗalibi ai kaga abubuwa ne wanda ya kamata a yi bincike saman su inda aka tabbatar da cewa eh, shi jami'in tsaro bai bi ka'idodin da ya kamata har ya buɗe ya halbe wannan ɗalibi ba ya ci a ce a hukunta shi saboda 'yan baya su gane yadda ake tafiya da 'yan eh, eh, kasa ma salamu alaikum radio voh mai magana alkasum ne daga nan agadez ku tashi lafiya Salamu alaikum gidan radio BON barka da aiki da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya mai magana ni ne Yakuba mai alki barraka jihar da magaran ƙasar Niger. A yau zan yi magana ne ko ce zan yi tsokaci game da janye sojojin ƙasar Faransa daga ƙasar Mali. Gaskiya mun yi farin ciki kwarai da gaske kuma da fatan sauran ƙasashen ma za su gane su fahimta cewa sojojin ƙasar waje babu abin da za su yi babu abin da za su tsinana kuma babu abin da suke yi illa su rika muku bitar kulli yana da kyau kuma su gane su fahimta sojojin kasar mu ko ce sojojin kasashen su idan aka ba su kayan aiki aka wadata su za su yi maganin duk wasu matsalolin da suke damun kasar da suke ciki ina fata za su gane su fahimta mai magana ni ne yakuba mai haske bararaka yara da magana assalamu alaikum radio boa hausa ta tehran kuna tare da shi ta tare da gana a garsu jamhuriyar niger yau ra'ayina zan ba da shi dangance da wani tallafi da ake magana za a badawa na gaggawa na miliyan shida na nan ƙasa ta jamhuriyar jamhuriyar Nijar sai mu ce to idan wannan tallafi ya tabbata sai mu ce gaskiya muna musu fatan alheri saboda abu ne mai kyau duk wanda ya ce zai muka tallafi gaskiya wannan masoyin ka ne ubangiji Allah ya bada Allah ya cika niyya ta daukowa da suka yi na wannan tallafi da za su bada kuma su kuma wanda za su karɓar tallafin ubangiji Allah ya sa su ci amfanin wannan tallafi lahiya kuma a ƙarshe muna mai fatan ubangiji Allah ya sa tallafin ya kai ga waɗanda aka yi domin su kuma tallafin ya zo da gaggawa kamar yadda ake bukata shi da gaggawa kin kuna tare da shi ta da gana a ƙarshen jamhuriyar Nijar a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. To zan yi tsokaci game da wannan ɗalibai 'yan makaranta da jami'an tsaronmu na ƙasa. To, ku iyayen ɗalibai abin da nake so ku duba ku gani, a duba a gani motan nan kwacewa ne ta yi direban ko kuma a'a da gangan ne suka nihi wannan jami'an tsaro kurin nan ko kuma a dai tsaya a yi tunani idan su kwace musu ne ta yi motar nan ya kamata a duba he a bi ma yaro haƙƙin shi a game da su jami'an tsaro ba su yi la'akari da cewa wannan mota kwacewa ne ta yi ko kuma ba kwacewa ba ne ta yi ya duba dai a gani wanda yake da gaskiya a ba shi haƙƙin shi kurin na kuna agwa mai faci daga nan zandar. assalamu alaikum radio hausa iran suna na gwani lawan ali game da na so ku bani dama a ni kira ga mahukuntan kasar jamhuriyar nijar wanda allah ya sa suka fitar da wata sanarwa na cewa kimanin mutane miliyan takwas suna da bukatar abin taimakon abinci to kiran mu ga gwamnatin muhammad bazin da kuma manyan kasashe masu tattalin arziki na abinci su taimaka su kawo musu ɗauki domin rahin abinci ba karamin illa ba ce ga rayuwar ɗan adam ina fata kuma wannan kiran na zai je ga kunnuwan masu ruwa da tsaki allah kuma muna addu'a allah kuma ya kawo mana abinci mai albarka allah ya ba mu abinci da lafiya da zaman lafiya na ku gwani lawan ali gamadan angon najatu alhaji adamu katsina Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radiyo Iran. Mai magana Hassan Laji Umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wa'ansu malaman makaranta da aka ce gwamnati ta dakatar da su. Su ya kamata saboda Allah gwamnati ta dibi wannan lamarin saboda su wannan mutanen da aka ce an wuta wa'ansu suna da iyali wa'ansu su suke taimaka ma 'yan uwansu da uwayensu. yanzu yau aka ce an hudda mutum daga ɗan aikin da yake yana samun wani abu kaga ai rayuwar shi ta shiga wani yanayi mara daɗi kenan ya kamata a ce gwamnati ta diba ta dibe su da 'Ida rahama a san ya kamata a sama musu ko ma ba koyarwar ba a san me ya kamata a yi da su tunda baka hana mutum wani aikin kuma baka ba shi ba wani saboda Allah hakan bai dace ba na gode ku tashi lafiya mai magana Asan Alhaji Umar daga birnin da na jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum ma ga da tuwarka da warhaka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Mai magana ni ne ya kuma mai aski raka jihar da magaran kasar Nijar. A yau zan yi magana ne game da ɗage shari'ar Abdulmalik wanda ake zargi da kashe Hanifa yar shekara biyar a jihar Kano ta nigeria Ya kamata kuma ya dace yana da kyau kotu ta gaggauta yanke hukunci yana da kyau kwarai da gaske kuma muna bibiyar su muna bin su sau da kafa Allah ta za ta yi adalci domin kowa ya san makomarsa domin wani shari'a ita ce muke gire muna gire muke abin da kotu za ta yi akai a tashi lafiya ma'aikatan biyu mai magana ni ne ya kuba mai aski barraka yar da magaram kasar niger assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu muryar musulunci ta mai magana ya sa'idu daga nan garin bande jihar da Magaran? e eh, ni tsokacin da zai anan A kan wasu mushina da aka ce an tsaida a kasan mu ta nijar ya kamata kafin a tsaida mutum a yi dogon nazari akan aikin shi in an ce an tsaida wayannan malaman makarantu to menene hukuncin da aka dauka akan tsaida sun me aka samu musu wanda yake za su yi madadin wannan abin yana da kyau gwamnati ke ka ɗauki alkawali na kula da kowa da kowa a mu na nan mu ta Nijar. To ni kira na nan da nake ya kamata a duba al'amura. mai magana ya yi sa'idu daga nan garin Bande. Salamu alaikum a tayi lafiya. To ina ga hada naka ra'ayin nema zan ja birki a cikin shir sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake sada mu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa bi OH da ma daukacin waɗanda aka jamuriyon su. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe. Ga shirin nan na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya. shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yanzu. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da ansa tambayar wani ɗan uwa dangane da tsoron Allah ta'ala sannan a ƙarshen shirin mun bayyana cewa babu wani abu wanda mutum mumini zai samu a rayuwarsa ta duniya da kuma lahira kamar tsoron Allah ta'ala ko kuma abin da ake kira takwa mun kawo ayin alkur'ani da dama wa'anda suke tabbatar da hakan da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa a tsarka tsarkaka musamman hudubobin amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam dangane da takwa a yau tambayar dan uwanmu yana tambaya ne kan muhimmancin al'amura a fagen aƙida da kuma akhlaq ko kuma halaye masu kyau a addinin musulunci sanin kowa ne asasi aƙidun musulunci sun ginu ne akan abubuwa guda uku wato tauhidi da imani da lahira da kuma annabci amma shi adalcin Allah yana komawa ne ƙarƙashin tauhidi wato yana kammala tauhidi ne sai kuma shugabanci yana kammala annabci ne ko kuma muna iya cewa shi gaba da ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallam ne don haka a sashin aƙidu su ne tauhidi wanda adalci reshe ne da gare shi da kuma sauran ilmomi wa'anda suka shafi tauhidi da kuma adalcin Allah ta'ala sannan sai annabci da ilmomin da suka sami rassa daga gare shi da kuma shugabanci ko limamanci wa'annan dai su ne a sashen aƙidu a addinin musulunci don haka a takaice muna iya cewa an gina musulunci daga aƙida ta tauhidi sannan daga tauhidi aka samar da annabci sannan daga annabci aka samar da imani da ranar lahira sannan a cikin kalma guda muna iya cewa musulunci a wajen masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine tauhidi don daga nan kana iya fitar da dukkanin sauran rassa na addinin musulunci tauhidi shine jijiyoyin itaciyar musulunci sauran kuma rassa ne daga gare shi wannan yana daidai da misalin da allah ta'ala ya buga misali da shi alkur'ani mai girma inda allah yake cewa shin baka gani ba yadda allah ya buga wani misali kalma mai kyau kamar itaciya ce mai kyau asalinta yana tabbace kuma reshenta yana cikin sama tana bayar da abincinta a kowane lokaci da izinin ubangijinta kuma allah yana buga misali ga mutane mai yiwuwa ne suna tunawa cikin suratu ibrahim aya ta 24 zuwa 25 saboda haka ne allama tabatabai allah ya ramce shi yake faɗa dangane da tauhidi a cikin tafsirinsa na almizan inda yake cewa lalle ruhin tauhidi yana cikin dukkanin halayen masu kyau na addinin musulunci kuma yana cikin dukkanin ayyukan da allah ta'ala ya kallafawa bayansa muna iya cewa tauhidi idan an warware shi zai fitar da halaye masu kyau da kuma ayyukan ibada wa'anda suka tabbata addinin musulunci an karɓo hadisi daga amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihissalam yana cewa allah ya ji kan mutum ya tanadarwa kansa sannan ya tanadarwa ayyukansa kuma ya san daga ina ya taho a cikin ina yake da kuma zuwa ina zai koma imam ali alaihissalam a cikin wannan hadisin ya taƙaita dukkanin ilimin addini a cikin wa'annan kalmomi 'yan kaɗan wato daga ina mafararka take sannan zuwa ina ne makomarka take sannan a halin yanzu ina kake don haka rayuwar mutum daga farko zuwa ƙarshe kamar igiya ce miƙaƙƙiya daga inda ya taso zuwa makomarsa sannan a farkon hadisin ya haɗa ɓangaren ilimi da kuma aiki inda yake cewa ai Allah ya ji kan mutum ko ya rahamci mutum wanda ya tanadarwa kansa ya kuma tanadarwa ayyukansa wato inda ya tabbatar da cewa ilimi yana gabanin aiki don sai ya san inda ya fito a nan ne zai fayyace wani irin aiki zai yi a nan duniya sannan daga ƙarshe daga nan kuma zai san makomarsa wacce tana tare da irin ayyukan da ya yi a nan rayuwarsa ta duniya wannan hadisin har ila yau yana bayyana ma'anar kalmomin da Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul bakara inda yake cewa lalle ne mu daga Allah muke kuma lalle ne gare shi za mu koma wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin amsoshin tarbiyya kenan to yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu mu asalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da a cikinsa muke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan rediyo hausa voh to shirin na yau zai zama ci gaban wanda ya gabata ne inda a ranar laraba da ta gabata muka yi bayani game da kungiyar tarar afirka muka kuma yi waiwaye game da manufofi da kuma matakai da suka kai ga kafa kungiyar tarar afirka ta au ko kuma ua wacce ta cika shekaru ashirin da kafuwarta a bana da fatan sa kasance tare da mu a cikin shirin. tomarilla daga cikin irin matakan da kungiyar hada kan kasashen afirka ta oau ko kuma oea ta dauka sun kasance a matsayin share fage domin kafa kungiyar tarar afirka ta au ko kuma ua a taron su na lokaci zuwa lokaci da suka gudanar a cikin watan yulin shekarar ta 1999 shugabannin kasashen afirka sun amince da kiran wani taro na musamman a matsayin wani yunkuri na gaggauta haɗewar nahiyar a fagen tattalin arziki da kuma siyasa daga wannan lokaci an gudanar da taruka guda hudu wanda sakamakonsu ne ya kai ga samuwa da kuma kafuwar kungiyar ta tarar afirka kuma su ne kamar haka taro na musamman da aka gudanar a birnin sirt na kasar libya a shekara ta 1999 wanda aka yi wa taken kirkiro tarar afirka sai kuma taron lome a kasar togo wanda ya amince da dokar shilanta kafuwar kungiyar tarar afirka sai taron luzaka na kasar zambia wanda a shekarar ta 2001 ya shata tsari da kuma dokoki dangane da wanzuwar kungiyar tarar afirka sai taron birnin durban na afirka ta kudu a shekara ta 2002 wanda a lokacinsa ne aka kaddamar da kungiyar tarayyar afirka tare kuma da gudanar da taron kungiyar na farko jim kaɗan bayan kaddamar da ita a gaban shugabannin ƙasashe da na gwamnatoci mambobin kungiyar akwai kuma hange game da kafa wannan kungiya samar da zumunci da 'yan wantaka a tsakanin al'ummomin nahiyar baki ɗaya au ta ginu ne akan mahanga ɗaya wato afirka mai ƙarfi kuma mai magana da murya ɗaya dokokin kungiyar sun ce waɗannan abubuwa za su samu ne ta hanyar samar da alaƙa tsakanin gwamnatoci da kuma dukkanin ƙungiyoyi da ke nahiyar kamar ƙungiyoyin fararen hula ƙungiyoyin mata na matasa da kamfanoni ko masana'antu masu zaman kansu a matsayinta na ƙungiyar da aka kafa domin samar da ci gaba a afirka eu tana mai fatar samar da zaman lafiya tsaro da kuma kwanciyar hankali a nahiyar baki ɗaya waɗanda eu ɗin ta ce su ne sharuɗa kafin samun nasarar shirin da kungiyar take da shi na kasancewar nahiya tunkulalliya. Da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da Manyan manufofin wannan kungiya kuwa sun hada da wanzar da zumunci da kuma ɗan'uwantaka a tsakanin ƙasashe da kuma al'ummomin nafiyar ta Afirka baki ɗaya. kare mutunci iyakoki da kuma 'yancin kasashen mambobinta gaggauta samar da tsarin siyasa da na tattalin arziki na bai daya a nahiyar kare manufofi na bai daya da suka shafi ci gaban nahiyar da kuma al'ummarta karfafa alaka tsakanin kasa da kasa amma da sharaɗin mutunta yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da kuma shelar bai ɗaya ta duniya kan kare hakokin bil'adama kyautata zaman lafiya da tsaro da kuma kwanciyar hankali a nahiyar karfafa mahimman gamshikai na demokradiyya damawa da kowa a harkokin tafiyarwa da kuma samar da kyakkyawan jagoranci akwai kuma kare hakokin bil'adama kamar dai yadda yarjejeniyar afirka ta kare waɗannan hakoki ta shata da kuma sauran dokoki ko kuma yarjejeniyoyi na ƙasa da ƙasa da suka jibanci kare hakokin ɗan adam akwai samar da yanayi wanda zai ba wa nahiyar damar taka muhimmiyar rawa a fagen tattalin arzikin duniya da kuma duk wata tattaunawa da za a gudanar a matakin ƙasa da ƙasa samar da ci gaba mai ɗorewa a fagagen tattalin arziki zamantakewar al'umma tattalin al'adu da kuma samar da tsarin tattalin arziki na bai ɗaya a tsakanin ƙasashen nahiyar matsakaimi da kuma haɗin gwiwa ta fannin ayyukan bincike kimiyya da kuma fasaha yin aiki kafa da kafa tsakanin ƙasashen afirka da kuma sauran ƙasashe domin kawar da cututtuka da ake iya hana wanzarsu a cikin al'umma da kuma kyautata sha'anin kiwon lafiya a nahiyar baki daya manyan gabobin kungiyar tare ta afirka sun hada da babban taron kungiyar wannan taro ne da ake hada shugabannin kasashe da na gwamnatocin afirka ko kuma waɗanda ke wakiltar su babban taron shugabannin kasashe da na gwamnatoci yana a matsayin babbar gaba ta farko ta kungiyar akwai kuma majalisar koli ta wannan kungiya wannan majalisar ta kunshi ministoci ko wasu mutane masu karfin iko da gwamnatocin kasashe mambobin kungiyar ne suka nada su domin wakiltar su a majalisar wannan majalisar ce ke tsara mahimman batutuwa da babban taron kungiyar ke gudanarwa wannan hukuma ta kunshi shugaba da kuma mataimakin sa da kwamishinoni guda takwas da kuma ma'aikatan da ke dafa musu kowanne daga cikin kwamishinonin yana da alhakin tafiyar da wani aiki na musamman da dokokin kungiyar suka shata masa akwai kuma kwamitin wakilai na dindindin wannan kwamitin ya kunshi wakilai daga lahirin kasashe mambobi na wannan kungiya babban aikin da ya rataya a wuyansa shine tsara ayyukan majalisar koli ta kungiyar akwai kuma majalisar zaman lafiya da tsaro kuturin kafa wannan majalisar ta zaman lafiya tsaro da taron koli na kungiyar wanda ya gudana a shekara ta 2001 a birnin luzaka na kasar zambia shine ya amince da shi sannan kuma ya bukaci kasashen nahiyar da su amince da shi kafin ya so aiki. afirka mutum ne han hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki ne ji ko na akwai majalisar dokokin tarar afirka majalisar ta dokokin tarar afirka dai gaba ce da aka kafa don tabbatar da cewa dukkanin al'ummar nahiyar sun taka rawa wajen samar da kyakkyawan jagoranci ci gaban tattalin arziki da kuma haɗewar nahiyar akwai yarjejeniya ta musamman dangane da yadda ake kafa wannan majalisar karfin ikonta da kuma yadda take tafiyar da ayyukanta akwai majalisar tattalin arziki zamantakewa da kuma al'adu wannan majalisa ce da ke a matsayin mai ba da shawara kuma tana kunshe da mutane da suka fito daga sassa daban-daban da kuma ƙwararru daga ƙasashe mambobi a ƙungiyar ta tarayyar afirka dokoki waɗanda ke fayyace rawar da za ta taka ƙarfin ikonta waɗanda za su kasance wakilai a cikinta wani taron ƙungiyar da ya gudana a birnin maputo na mozambique ne ya tabbatar da su akwai kotun shari'a ta tarayyar afirka babban aikin wannan kotu shine daidaita saɓani ko kuma fasara rashin fahimta a tsakanin ƙasashe na nahiyar dangane da wasu abubuwa da suka shafi yarjinoyin ƙungiyar a shekara ta 2003 ne aka amince da yarjejeniyar kafa wannan kotu sannan kuma yarjejeniyar ta zama wajibi akan dukkanin kasashen nahiyar tun a shekara ta tara bayan da aka samu adadi na kasashen da suka rattaba hannu dangane da kafuwarta mazaunin kotun yana a birnin arusha na kasar tanzania ne akwai kwamitocin kwararru na kungiyar tarar afirka waɗannan kwamitoci na kwararru an kafa su ne domin yin aiki akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi kasashen nahiyar kuma kwamitocin na taka rawa a ƙarƙashin ƙungiyar ne kamar dai yadda mukamin minista yake taka rawa a ƙarƙashin gwamnatin ƙasa ga kwamitocin kamar haka kwamitin tattalin arziki da ayyukan noma kwamitin tafiyar da harkokin kuɗi kwamitin ayyukan kwastom ko kuma duwan da kuma shige da fice akan iyakokin ƙasashen akwai kwamitin bunƙasa ayyukan kimiyya kirkire-kirkire makamashi albarkatun ƙasa da kuma kare muhalli akwai kwamitin sufuri sadarwa da bunƙasa sashen yawon buɗe ido akwai kwamitin kyautata ayyukan kiwon lafiya kwadugo da jin daɗin rayuwar jama'a bunƙasa ilimi tattalin al'adu da kyautata rayuwar al'umma. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ja burki a shirin na yau ba tare da mun kawo sa ba duba da faɗin da yake da shi amma da dar Allah a makon gobe a ranar irin ta yau za a ji mu ɗauke da ci cigaban wannan babi da muka buɗa dangane da ƙungiyar tarar Afirka wacce ta cika shekaru 20 da kafuwarta a bana. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na kasance da ku ke cewa bisalam a huta lafiya. masu mu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji tare da Mujtaba Adam. Mataimakin ministan harkokin wajen Iran ya bayyana cewa muna gab da cimma yarjejeniya a birnin Vienna. Mataimakin ministan harkokin wajen na Iran wanda yake jagoranta tawagar kasar a tattaunawar nukiliya a birnin Vienna, Ali Bakari Kani ya ce, lokaci ya yi da dukkanin bangarori da suke cikin tattaunawar za su yanke hukunci na ƙarshe sannan kuma ya ƙara da cewa an kusa ƙulla jejeniyar ƙarshe bakari wanda ya wallafa saƙo a shafinsu na twitter ya ƙara da cewa bayan tsawon makonni na tattaunawa mun kusa cimar jejeniya a kowane lokaci daga yanzu sai dai ba za a yarjejeniya a kan wani bangare ba matukar ba yarda da dukkanin batutuwan da aka biro da su ba tun a ranar da bakwai ga watan disamba ne dai aka buɗe tattaunawa karo na takwas sai dai an rika samun tsaiko inda wakilan ƙasashe suka komawa gida domin yin shawarwari da gwamnatocinsu. kuma da haka nema muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan na barka da na kasance da ku da ma mustaba adam da karanta labaran duniyar muke muku fatan alheri a kasance lafiya daga nan birnin tehran